studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai sashen Hausa na studio Kalangu ke ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. cikin shirin za ku yi cewa farin dango na yi wa albarkatun noma wato barazana a jihohin Delivery da Maradi. Akwai mu dauke da karin bayani akan matsalar ɗaukewar wutar lantarki a jihar Agadez. Za mu ji tasirin aikin kamfanin Bolore a mangaza da ke ƙarƙashin gidan Duwan a unguwar Harobanda. A shirin musamman za ku ji matsalolin da makiyaya ke fuskanta a fannin kiwo. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, an sake tsawaita matakin dokar ta ɓaci a jihar Difa da watanni uku. Taron majalisar ministoci da gudana a larabar da ta gabata ne ya ɗauki wannan matakin. Ta haka an haramta wa mutane su daina wato su daina yawo daga bakin karfe tara na dare su kuma ababen hawa daga bakin karfe bakwai na marice a yankin na Difa. jihar ta difa dai ta kasance cikin halin dokar ta ɓaci tun cikin watan fabrairu na shekarar 2015 a dalilin hare-haren kungiyar boko haram An tsarara matakan tsaro yau a birnin Zandar musamman a muhimman wurare ta hakan hukumomi sun ɗauki mataki ne domin fuskantar duk wani tashin hankali da ke iya faruwa bayan da jita-jitar ta bayyana cewa al'ummar garin za ta shirya wata mummunar zanga-zanga ta nuna ƙin amincewa da shirin wato ma'aikatan magajin gari na cire shaguna da runhunan da aka kafa ba bisa ka'ida ba a kan hanyoyi an ƙona tayoyi bayan sallar juma'a halin wato bayan sallar juma'a a halin da ake ciki kuma kura ta lafa a garin na zandar tun shi ne farin dango suka mamaye garin marhaɗi wani al'amari na musamman wato na da manasaba da saukar iska mai fito daga gabas ya buga yamma kamar yadda laminu adamu shugaban sashen wato mai bada kariya ga tsirai na ma'aikatar gidan gona na jihar ta maraɗi ya bayyana farin suna tashi ne daga yankunan arewa wato su yankunan kudu inda suke neman wurare masu tsanwa. Au cours de leur passage, A yayin wucewar waɗannan farar ɗango suna sakin kwayakwai wanda yake tsayawa a cikin ƙasa sai a lokacin shekara mai zuwa. Da zaran an yi ruwan farko sai wannan kwayakwayin su kyankyashe kansu. Haka ne lamarin yake farawa. A gaskiya babbar matsala ce wacce yanzu haka muna ta ƙoƙarin ciwo kan lamarin. A departament ɗin da ƙwaro mayayi da gidan rumji. Babbar matsala ce tunda har yanzu ba a fidda albarkatun gona ba. Mafi yawan wurare yanzu ne albarkatun gona suka fara kwangewa kenan idan farar dango ya fadawa gonaki duka suna barwashe abinci ne shi shine yasa yanzu haka muna aiki a duka bangarorin da abin ya shafa domin saka maganin kashe kwarin Tumar Lad, bamban da shekarar 2015 a bana ruwan sama sun faɗo da wuri a jihar Tilibiri. duk da yake kwari masu cin furanni da tsuntsaye masu cin kwayar hatsi da sauransu sun auka a departament din filin gida bani bangu ana sa samun albarkatun gona masu yawa in ji zakar ya'u saidu da rakatar ma'aikatar gidan gona na jihar talibiri a hirar shi da abdullahi mahmudu ta wayar tarho A wannan shekarar an samu isassun ruwan sama fiye da shekarar ta gabata, sai dai an samu matsaloli da suka shibanci kamar ambaliya da kuma fari da ma kwari da suka abkawa albarkatun gona waɗanda suka shafi da yawan garuruwa inda sun kai garuruwa 66 da suke cikin lamarin. Amma sai dai muna iya cewa sakamakon shekarar ya yi kyau sosai. A wani ɗan lokaci mun fara shakku a cikin yankin jihar Kote da kuma wani bangare na yankin jihar Tilaberi inda aka samu fari. Yanzu abin da yake dan damu mu shine akwai wurin da aka samu kwari masu cin albarkatun gona da tsuntsaye musamman a yankin Cinogodo Godo da dai sauransu. Yanzu muna a cikin department ɗin filin gine inda muke kashe kwarin da suke cin albarkatun gona misali a yankin Cikal da dai sauransu. Babban wato shugaban hukumar kula da aikin hajji koho Malam Bello Garba ya bayyana cewa yau ne alhazan Nijar za su fara dawowa gida daga kasar Saudiya bayan da suka kammala aikin hajji. A nasa bangare wakilin kamfanin jiragen sama na Nijar Airlines ya tabbatar mana da cewa jirgin farko zai daga daga Saudiya daidai karfe biyar na marice agogon Nijar ya sauka a hilin jirgin sama na Daura Hamani na Yamai wajajen karfe goma na dare. Yawan ɗauke wutar lantarki daga kamfanin Nijilaka a yankin Agadas ya zama wani al'amari mai tsanani ga masana yankin. Garuruwan Agadas da Arlita na ci gaba da fuskantar lamarin a yayin da kuma kamfanin Nijilaka bai aiki da tsarin da ya tanada na yanke wuta wato a wannan bangare domin wancan bangaren ya samu. Wannan matsala dai ta dame wato jami'an kungiyoyin fararen hula na garin Agadas. Lawali Udu shine sakatare janar na babbar kungiyar CGT ta Agadas din. A baya-bayan nan kamfanin Nijelek ya bayar da tsarin rarraba wutar lantarki daga wannan bangare zuwa wancan bangare. Sai dai abin da ya ba mamaki Nijelek bata girmama tsarin ta bayan da ya kamata. Abin da ya saka jama'ar Agres a cikin wani kuncin rayuwa wanda babban laifi ne na taka haƙƙin ɗan adam. Kuma wani abin takaici shine da suke kawo wa jama'a takardar biyan kuɗin wuta da mutum bai sha ba. Mu a bangaren mu masu kare haƙƙin ɗan adam mun yi Misir da Allah wadai mun yi la'akari kawai Nijelek ce bukatar ta take biya amma ba bukatar jama'a ba. Muna mika kira zuwa ga Nijelek ta dakatar da abin da take yi kuma su girmama tsarin ɗauke wutar lantarki yadda suka ce. Daga nasa bangare daraktan kamfanin Nijilik a jihar Agadez Alhaji Hassan Ashiru ya bayyana cewa matsalar na nasaba ne da wata matsalar da aka samu a wani bangare na kamfanin Sonishar. Za a kuma ɗauki akalla sau'i 36 kafin a shawo kan matsalar, kamar yadda ya shaidawa wa wakilinmu Musa Hassan. Kamfanin Sonishar ne a wani bangaren sa da ya lalace ya ɓaci kwanaki biyu kenan. Don haka ne aka yi kwanaki biyu zuwa uku ba wuta. Saboda sun gyara matsalar kuma suka gano wata matsalar shine ya kawo cikas. Ba ma iya samun yawan wutar da muke bukata. Matsala ce a bangaren Sonishar ba sa iya ba mu yawan wutar da muke bukata. Saboda tun shekaran jiya yau kwanaki uku kenan da muke kai kawo zuwa wajen wajensu. kusan idan injunan su sun samu irin wannan matsala to dole sai an yi kwanaki uku ko biyu kafin abin ya daidaita. Wato Alhaji Hassan Ashiru kenan shugaban kamfanin Jalaka na jihar Agadez a hira shi da wakilinmu Musa Mamman. Gwamnatin Nijar ta bada izinin mayar da bankazar da ke ƙarƙashin gidan Duwan ta unguwar Haro Banda a ƙarƙashin kulawar kamfanin Bolore a birnin wato abin tuni dai wannan batu ya haifar da rashin jituwa tsakanin gwamnati da wasu 'yan kasuwa da kuma wasu masu hada-hada wajen awon kaya wato transitor watanni uku bayan da kamfanin bolore ke tafiye da al'amura masu hada-hadar na ganin cewa lamarin na tafiyar hawainiya alhussaini dai wato ɗani daga cikinsu Kafin zuwan Bolore a cikin kwanaki biyu kana iya auna kayan ɗan kasuwa a salame shi. Yanzu kuma da zuwan Bolore kwanaki biyu za ka kwashe a wajen jami'an gidan Duwan. Su kuma Bolore sai ka yi kwanaki wajen su yana ɗaukar tsawon lokaci. Saboda aikin su bai da sauri yana ɗaukar lokaci inda za ka kwashe kwanaki biyu a wajen su. Duka waɗannan matsaloli ne da suke kawo tsaiko wajen sakan ma ɗan kasuwa kayansa saboda idan ka biya wajen jami'an gidan duwan su kuma wajen bulare sai ka biya waɗansu kuɗaɗe domin su baka wata takarda ta daban wadda idan babu ita baka iya fitar da kayanka. Sans le bon de Bayan Hausa a yau kafar sada zumunci ta Facebook ta kaddamar da aiki da harshen Fulatanci. Wannan dai shine harshe na ɗari da ɗaya da Facebook ɗin ke amfani da shi. ana dai amfani da harshen fulatanci a ƙasashe kimanin ashirin na yankin afirka ta yamma da kuma ta tsakiya saidu arje kwararre a fannin sadarwa ya bayyana cewa samun shafin facebook na fulatanci zai baiwa mutane da dama da ke da matsalar harshen faransanci damar shiga harkokin facebook din. A yau matsalolin da harsunanmu na gida suke fuskanta shine zaka ga mutum ya iya turanci amma bai yi kokarin koyon harshensa ba wanda dole ne ko mutum ya iya karantawa ko rubuta ya zama masa tilas ya iya harshensa. Wannan wata dama ce kuma na bunƙasa harsunanmu na gida da al'adunmu. Misali a yau Hausawa da Fulani suna iya yin muhawara a bisa dandalin sada zumuntan Facebook dangance da waɗansu al'amura da suka shafi harsunansu abu ne mai wahalar gaske idan suka yi shi a cikin harshen turanci ko faransanci facebook tana ta ƙoƙarinta na jayo ra'ayoyin jama'a a cikin tsarinta wanda wata siyasa ce ta hanyoyin sadarwa na yanar gizo domin jayo ra'ayoyin jama'a kuma wata dama ce domin yada waɗansu tallace-tallace Kun saurari kalaman Saidu Arji wani kwararre a fannin sadarwa. To yanzu kuma sai a dakace mu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. Kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Rediyo Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlita. Daga da Rediyo Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Rediyo Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Rediyo Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. filinge tare da rediyo muryar talaka. A kan lamba ta da biyar da biyar gajeren zango. Adifa tare da rediyo amfani. A kan lamba ɗari gajeren zango. Kalangu. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio galangu A Agades tare da rediyo Nomad. A kan lamba ɗari da ɗaya da tara gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu. Tumar la yanzu kuma sai shirinmu na musamman. Makiyaya da ke halartar sallar lasar gishiri a jihar Agadez suna amfani da wannan dama wajen bayyana matsalolin da suke fuskanta a fannin kiwo. Wakilinmu na musamman a sallar ta bana Sumana Amadu ya haɗu da wasu daga cikin makiyayan wanda suka sanar da shi halayen daban-daban da suke ciki. Ga makiyayi na farko. a society min de azilik A wurin kamfanin hako da kafa uranium da ke azilik akwai dabbobi da yawa da suke mutuwa, akwai kuma mutane da ke fadawa a cikin koramu. Sannan ga matsalar hanya duka ta lalace ana samu da yawan hatsarurruka koyaushe. A gaskiya masu hako da kafa uranium suna galla zamuna. Muna da matsala da su. Ina shaida maka cewa kilomita goma sha ɗaya daga azilik babu ko kwafin ruwa. Kuma dabbobi suna mutuwa saboda suna shan ruwa masu guba wurin da ake haƙar ƙarfe iranium mun yi ta magana banza hannun gashi a lokacin baya akwai matsalar tsaro amma yanzu ba matsala sai dai akwai masu fashi da makami da ba a rasa ba kamar yadda ake samu a ko'ina kun saurari wato wani makiyayi da ke arewacin kasar Nijar yanzu kuma sai mu saurari matsalar da wato makiyaya na kudanci ke fuskanta musamman wato matsala ta ruwa. tumarla wato bayan da kuka sari dai makiyayi na arewacin wato nijar da ke magana akan sinadari wato na karfin iranium da ke haddasa guba wato yana lalata muhalli tumarla bisa dukkan alamu ba za mu samu damar kawo muku wannan sautin ba sai da haka ne zama mu kawo karshen shirin namu na yau ka kuma ta can bayan karfe shida wato da minti goma sha biyar akwai shirin forum da studio kalangu anan muke fatan a huta lahiya